بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من أشكم باب العيادة جوف الليل باب دكي بياني أكون هكونشن أجيغي دمر لا فيادة الدري درم ما قبل أسبع شيني جوف الليل حتى مكرم جايكو za mu tashi hadisi na 499 a irin kwafi na malam al-bukhari ya ce حدثنا المكي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد وأن حديث ياتيا أوجن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ير سعد بن أبي وقاص أن أباها قال لها بابنت ياتي متى اشتقيت بمكة نارك أغشي اللافية أمك أو يوشي a lokacin da aka zo hajjatul wada'i a hajjin ban kwana sai ciwo ya kama sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi sama ya musu bishara a lokaci ɗaya su goma ahadul ashar al-mubashshari na lahum bil janna sannan yana cikin ahalu shura sitta sa'ad yana cin mujabu da'awa waɗanda idan suka yi addu'a nan take Allah ke an san addu'a su sa'ad to yace ne rashin lafiya shakwa shadidatan rashin lafiya mai tsanani a makka a hijjatul wada'i فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe ni daga cin ɗabi'ar manzo Allah sallama kana ya'udu ashaba ya kasance yana zuwa ya gaida marasa lafiya daga cin abbansa. fa qultu sai na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni atruku malan ya ma'aikin Allah mutuwa zan yi a wannan rashin lafiyar nawa zan bar dukiya wa inni lam atruk illa ibnatan wahidatan kuma a ƴaƴa ba ni da ɗa ko ɗaya sai mace mace ɗaya kawai nake da ita wal mar'atu laha nisful mirathi ko in tawahadat ko ita ita kadai ce za ta kwashi rabi ne idan faradat wa tawahadat laha nisf bi nasl al-qur'ani ko afa usi bi sulusai mali shin ya ma'aikin Allah ya halatta in kasa dukiya ta gida uku in ba da kashi biyu wa atruku sulusa in ba sulusi ita ta san yadda za ta yi da shi qala la annabi sun a'a ba yadda ba baya halasta kayi wasiya ya zama an cutar da magada wasiyar da ta cutar da magada malaman fiqh suna ce mata alwasiyatul ja'iratu wasiya ce azzalima ita da kanta ta yi zalunci sau da kala tunaffaz alwasiyatul ja'iratu la tunaffaz ba za a tabbatar da ita azartar da ita ba فقال أوصي النصف أي أوصي بالنصف كيما ce ya ma'aikin Allah to a bani izini zan raba biyu tunda dai ita za ta gaje ni sai raba biyu وأترك لها النصف سي أمبما ربي قال لا من ذسم يتي أعا قال فأوصي بالثلث فيا هلت إني صدقا إني وسيا دبيت كم أفو وأترك لها الثلثين إمبما كشي بيو قال الثلث والثلث كثير النبي صلى الله عليه وسلم يتي فأ shi ma fa kashi ɗaya cikin uku to yana fa da yawa amma daga nan mazu sau bai hana shi ba shi yasa a fikihun Ibn abbas radiyallahu anhu ba yace law ghabba an-nas min ath-thuluth ila ar-rubu'i lakana awla لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كفية ابن da mutane za su dan ستنكو da kai. su gangaro daga sulusi su ƙyala sulusi su koma rubu'i to ni ina ganin da yafi domin manzo sama sulusun ma sai da ya jinjina a wacce riwayar da Imam bukhari da Imam Muslim suka fitar a cikin sahihani da wasu malaman manzo sun ce innaka an tazara warathataka aghniya khayrun min an tazarahum alatan yatakhafafuna an-nas ka bar magadanka cikin wadata wanda za a ci gaba da ɗaukar nauyin karatunsu a ci gaba da kula da su a rayuwarsu ba su zama kaza, ba su zama ba su zama sun ba to ya fi fiye da ka ka fashe dukiyarka ka bada duka shikenan ka kyale su kuma ya tafaffafu nan nas suna mika hannu suna cewa gashi nan idan kana da shi ke in ko ba ka da shi wallahu kafiluhu Allah zai kula da su Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi al-Khalifa me ya bin bayansa bai bin musu komai ba sayyidina Abubakar radiyallahu anhu me ya bin bayansa bai bin musu komai ba me bin musu komai ba amma sun tagayyara sun tagayyara sun lalace abinda suka bar musu shine sun bar musu kyakkyawan hali sun bar musu ilimi in ka ban ma yayanka ilimi to ka ban musu gado wanda yake mai yawa gadan da baya yankewa gadan da baya ƙare akwai ƴaƴan da yawa da aka ban musu dukiya mai yawa amma me ba dade ba shi ce wasu da za ka tambaya me aka ban musu ba za ka iya ganewa ba illa shi kyauta ثم وضع يده على جبهتي daga nan sai manzo sama ya dora hannunsa akan goshina thumma masaha wajhi wa batni sannan ya shafa fuskata da ciki na thumma qala sai ce Allahumma shfi sa'adan wa atimma lahu hijrata domin a can ai yayi kuka ya ce ukhallafu ba'da ashabi yace yanzu ya ma'aikin Allah ni kadai za a tafi a kowa zai koma makka madina afwan a banna anan jawowa madina ya fi zama a makka zaman madina ya fi kowane gari alheri da nassin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallam. yace tuftahu al-yamanu ce za a bude yaman yaman ta zama gabaki ɗaya garin musulmai wa yatrukuna al-madinata sahabbaina za su rika barin madina wal madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun shi madina ta fi musu alkhairi da sun sani yace wa tuftahu ash-shamu ce za a bude siriya sahabbai na za su bar madina za su koma siriya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun madina ta fi musu alkhairi sai da mazan sama kusan ya lissafa garuruwa hudu shi yasa al-imamu malik rahmatullahi alaihi lokacin da ɗaya daga cikin sarakuna na banu al-abbas ya zo yi hajji ya kawo ziyara madina a wata riwaya kuma a makka suka hadu al-imam ibn rahmatullahi alayhi ya kawo a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli shikenan sai ya aika ma da al-imam malik kyautar kuɗi wannan sarkin daga cikin sarakunan banu abbas ya aika masa da dinari dubu ɗaya dinari dubu ɗaya da ya niyya bayan ya gama aikin hajji ko ya gama ziyarar madina duk wanda ka ɗauka zai iya ɗauka sai ya ce malimamu malik ya aiko malimamu malik cewa su zo su bar garin nan alimamu malik ya ban madina su koma su sala ina ne su sala bagdad wannan hadisin alimamu malik ya kafa hujja da shi يتركون المدينة على خير ما فيها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون har ma al-imamu malik yace masa yace masa walkisu bi khatamihi me ma'ana walkisu bi khatamihi yace jaka kudin tana nan ko bude ta banyi ba in ka ba ni ne a matsayin cin hanci domin in bar garin Madina in koma babban birni fada shugaban kasa to ga kudin ka a zuwa ɗauki buhun kuɗi a zuwa dau gana masu tugo din da na aka bada dama ban bude ba kun ga ne wannan so daka sa'ad radiyallahu anhu ya shiga damuwa yace yanzu ukhallafu da ashabi yanzu ni kaɗai za a bari a makka kowa zai koma madina manzon Allah ta same shi Allahumma shfi sa'adan ya Allah ka warkar da sa'adu idan ka je gaida mara lafiya ka masa wannan addu'a ka yi sunna ce ya Allah ka warkar da wani wa a atimma lahu hijratahu sannan ya Allah ka cika masa hijirarsa a wata riwayar manzon sa mai ce Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim ya Allah madaukakin sarki ka cika masa habbaina hijirarsu ya Allah kada ka mai da su baya fama ziltu ajidu bagda yadihi ala kabidi yace wallahi ban gushe ba ina jin sanyin hannun annabi sama a cikin hantata fi ma ya khalu ilayya hatta sa'ati shi duk lokacin da na ji wannan ina ji a raina fi ma ya khalu ilayya shin abin da yake zuwan min a zuciyata hatta sa'ati wa hatta sa'ata har yanzu da nake baki wannan hadisin ya ke a shi tafiyata Sa'ad ya ce yana jin sanyin hannun Annabi sama da ya gudanar da shi daga goshinsa zuwa ustarsa zuwa cikinsa ya masa wannan kuma malamai sun ce me fikin ka wannan hadisin a cikin babu iyadati babu iyadati fi lai malamai suka ce imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin in ma da safa ka ziyarce shi in ma da daddare ne in ma da yaushe ne tunda ya tabbata cewa a cikin sa za a iya ziyara fi dofi lail ko to gari ba kafa in ka je kuma kai masa wannan ana son ka karfafi gwiwarsa kuma ka masa addu'a sannan daga cikin abin da ake bukata in ka je gaida mara lafiya ka tambayi halin ya yake ibada ya kake sallah ka gan shi dai gashi nan shakkaf a kwance kuma ka san kila karatun dai da sauki amma malami ne ba wanda ya tambaye ba ce ka tambaye shi amma wanda ka san da sauki a karatun to sai ka tambaye shi ka ce to ya kake sallah sai yi bayani in ka ji da kuskure ka gyara masa sannan kuma ka karfafe shi yanzu gashi na musamman ce Allahumma shfi sa'adan wa atimma lahu hijrata mutumin da ake masa addu'a cewa hijirarsa ta cika me ake nufi ana fatan ya tashi daga ciwon da yake ciki kada ka je gaida mara lafiya ko ka kaba kuka shi ya kamata ya kuka kai kuma ka je kana mai kuka to me kake nufi shi yayi ne in kai da ba ka je gaishe shi kai kuka to shi kuma ya neme so ake karfafe shi Allahu akbar shi jiki yayi kyau amma sha Allah amma ka je shar kana ta hawaye to shi kuma sai ya me shi kuma ya na jini kuskure ne wannan babu yuktabu lil maridi ma kana ya'malu huwa sahih babun da zai yi bayani akan cewa ana rubuta ma mara lafiya ma kana ya'malu abin da ya kasance yana aikatawa wa huwa sahihun alhalin yana da lafiya idan mutum ya kasance ba shi da lafiya duk abin da yake yi da kafin rashin lafiyar nan Allah zai ce wa mala'iku ko a ci gaba da rubutawa shine babun yuktabu lil marid ma kana ya'malu wa huwa sahih babun da zai bayani akan cewa idan mutum bai da lafiya to Allah ta'ala zai ta rubuta masa abin da yake aikatawa a lokacin lafiyarsa kalau حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان سفيان عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول باب ونمت يمرض دزي رش اللافية إلا كتب له فاتي أرق ربوتا مسا مثل ما كان يعمل وهو صحيح كتم كتم أبن ليكسن شينا أي كتاوى الحالي لا فيه شقلو سوداك وخذ من صحتك لمرضك wa khudh min sihhatika li maghdi karka a lokacin da kake da lafiya ka bauta ma Allah domin in ka zo rashin lafiya ka ci gaba da samun gajiyar ladar da ake rubuta maka lokacin da kake wannan ibada lafiya ka kalau yanzu ba ka da lafiya ba za ka iya yi ba اغتنم خمسا قبل خمس صحتك قبل Lafiyar ka kafin rashin ta yanzu. amma dama mutum ɗan duniya ne lafiya shi kalam shi ke ne yanzu kuma bai da lafiya Sai me za a rubuta mishi sai da aka rubuta mishi kaga yukutabu lil marid ma kana amaluhu sahihu salban aw idaban yana rashin lafiya dama san tsohon mashayi ne to yanzu ba zai sha giya ba amma yana ne yana tunanin ta a zuciyarsa sai a ci gaba da rubuta mishi zanubin shaye-shayen shi alhali bai da lafiya a gefe guda wancan alkhairi shi kuma sai a rubuta masa kuma wannan yana ɗaya daga cikin falalar rashin lafiya shi ya yasa mutum kafin ya mutu ake son ya rashin lafiya ba a son mautul fuji'a mutum kawai yanzu aka rabu da shi an jima kawai sai ce ya mutu ba su wannan rashin lafiyar yana da fa'ida ga fa'idar sana'a. حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان شين أبو ربيعة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما من مسلم باب ونمت مسلمي ابتلاه الله في جسده da Allah zai jarrabe shi a game da jikinsa a ta masa ciwo na jiki mun gane illa kataba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi face Allah ya rika rubuta masa abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin lafiyar sa kalau ma kana marida a lokacin da yake rashin lafiya sai a rika rubuta masa ladan da ake rubuta mishi na aikin alkhairin da yake a lokacin lafiyar shi kalau fa in afahu idan Allah ta'ala ya bashi lafiya arahu qala atalar Anas ya ce ina jin manzo Allah sama ya ce atalahu Allah madaukakin sarki zai shayar da shi zuma me atalahu in suka ce atalahu shine Allah ta'ala zai ci gaba da bashi lada ko Allah zai ci gaba da sa shi ya ci gaba da yin aikin alkhairi ko Allah zai sa ya ci gaba da taimakon mutane shine atalahu duk balarabe na amfani da kalma atalahu da wannan ya warke sai ya ci gaba da alkhairi kuma a ci gaba da bashi lada wa in qabadahu ghufira lahu ko ghafara lahu afwa ana magana da Allah ne idan kuma Allah ya warke ya karɓi ransa to ghafara lahu sai gafarta masa dama kun ga matakan siha maradun mautu sihhatun maradun sihhatun lafiyar shi kalau yana aikin alkhairi huwa fi sihhatin wa amaluhu sahihatu lafiyar shi kalau sannan ayyukan arziki yake yi ana rubuta masa lada famariba salihatu min الصالحة من la ya يتوقف الأجر من عند ربه shi yanzu ba zai iya aikin alheri ba saboda ba lahiya to wannan rashin lahiyar da yake yi sai a sa shi a ci gaba da rubuta masa lada in ya warke sai a dawo kuma a ci gaba da rubuta masa aikin alkhairi ya ci gaba da yin aikin ga lada idan kuma Allah ta'ala ya karɓi ransa dama sihatun ma'a amalin salihati sakamun ma'a ajiri to kenan yanzu idan ya mutu kuma fa Ka kage ya taho a abin arziki shi yasa mutum ya makansa tarbiyyar nan lokacin da kake da lafiya yi kokari kai ayyukan arziki ka rika yi kai fada da zuciyarka a wajen yakar abubuwan da ba su da kyau in kayi kai gaggawar tuba ka yawaita istighfari sannan kuma mutum ya yawaita ayyukan alkhairi kenan idan rashin lafiyan ya zo shi ce sai a ci gaba da ba shi lada wannan shi ne sharadin amma dama dan duniya ne kawai abubuwan shi yaga dama yake to wanda lada za a ba bashi kaga ba ladan da za a ba shi Allah ka taimake mu to sai riwayar bar sai mu tashi